Bismillahir Rahmanir Rahim. Sanadin labari na babi na 27. A hanya baba ya sake kiransa, ya ce masa gashi nan ya taho. Ya katsa kiran sai ya kira Fawaz. Yana tare da mama lokacin tana masa maganar ɗaurin auren da kuma abin da take so ya mata saboda bakinta. Manyan bakin da za su zo gidan. Daga wayar Tarik din yayi dan dama ya so ya kira shi sai kuma wani abin ya dauke masa hankali. Kana ina yace yana dagawa. Wajen mama ka zo ne? no yanzu dai zan shigo gidan bari na ƙara su. ok ya katsa wayar tarik ne eh shi ne daga ina zai zo dama ba a gidan ya kwana ba ito ban dai sani ba amma ina ga a gidansa ya kwana oh ok ka ce ina jiran safa ok ma bari na je na ƙarasa shiryawa don baba ya ce baya so bakwai ta yi ba mu tafi ba ok shi kenan jiyawa ita kuma ta wuce kicin ta ga abin da ake yi Duk da komai da za a ci a bikin oda aka yi, amma kuma akwai aikin da ake mata a kicin. Shi za ta je ta duba. Murmushi Fawaz ya yi bayan ya baro wajen maman. Don ya san bata san Tarik ya aikata tsiyar ba. Kuma ya san idan ta sani akwai matsala sosai. Su dai 'yan kallo ne. Gefe za su koma su ga yadda za ta kaya. Kallon get ɗin da aka buɗe ya yi. Tarik ɗin ne ya shigo ya samu gefe ya yi fakin. Fawaz ɗin ya ƙarasa wajen motar ya buɗe masa ƙofar. Ya zuro ƙafarsa bayan ya fito riƙe da kayan sai miƙa wa Fawaz ɗin. Ajiye min a ciki ina zuwa zan ga baba. Ai tun asuba bai shigo ba fa sai dai mama ita ce take neman ka dama. Hannu ya sa ya karɓi kayan ya ce bari na fara shirya wato. Samo man plenty na yi min ciki na. Okay. A gurguje shirya cikin shigar farar da wadda da aka yi wa aiki da bakin zare. Kiransa aka yi a waya ya ɗaga da sauri don ya san baba ne. Suka yi magana ya ajiye kwaf ɗin ko rabi bai sha ba. Ya rike babbar rigar a hannunsa bayan ya saka baƙin takalmin sau ciki. Ya fito da sauri ya nufi bangaren maman. Fat ɗin nata a cike yake sai ya ji duk ya takura. Amira da ta zo za ta fita ya ce ta yi wa maman magana. ta shiga wanka ta ce tana kallon yadda kayan jikinsa suka yi masa kyau ok ki ce mata mun wuce ok sai kun dawo har ya yi gaba ita ma ta wuce sai ya tuna amira na'am an jima direba ya kai ki wajen jidda tana ina ban sani ba wallahi ya ban san ina ba shi yasa na tambaya gida na to saurin toshe bakinta ta yi alamun la sai ta yi dariya Hararar ta yi yana kallon ta, ta yi saurin daina dariyar ya ce, Saura kuma ki buɗe bakin nan naki ki faɗa wa mama. Zan yi magana da ita idan na dawo. Ba zan ma faɗa ba wallahi, ni yanzu ma zan tafi sai na dawo an jima kafin lokacin event ɗin ya yi. Event ɗin me za a yi? A nan gidan ne za a yi, ita ma jiddan ta sani a kayan da za ta sa ma yana na. Ba za ta zo ba, ki je dai ke sai ki dawo an jima ɗin. To shi kenan bari na canza kayana. Zan ce wa mama na je a sake gyara min gashi sai na tafi can. Gyaran gashi a ina ake yi? A Glamorous Salon ne, duk fa yau za mu je da jiddan dama. Oke ku je tare ɗin a gyara mata sai ku koma gida. Oke tan, ki ce mata na ce ta saka hijab idan za ku fita. To yaya, ta ce tana kimtsa dariyar da take neman taho mata. Jiya waye da sauri ya bar wajen ta kwashe da dariya ta buga tsalle. kamar yadda ta ce masa za ta faɗa wa maman haka ta ce mata ta ɗauko atm ɗinta ta bata ta fito wajen takwas bayan siyaya tarik ɗin sun tafi ta samu sam ta ce ya kai ta gidan tarik jidda na kwance a falon bayan ta gama kukan bakin ciki ta haƙura gashi bata ga wayarta ba bare ta kira ko an ta ce ta sa ta roƙe shi ta ji ana nokin Tashi zaune sai ta tabbatar da nokin ɗin da ake ko kunnenta ne sai ta ji an sake kwankwasawa. Wajen ƙofar ta je ta ce waye. Da sauri ta buɗe jin muryar wadda bata yi zato ba. Suka runguma juna suna ihu kamar waɗanda suka shekara ba su ga juna ba. Zama suka yi a kujerar Amira ta kalli falon. Haɗuwa ashe kina nan dama za ki zo? Ga shi kuwa. Ya Tarik ne ya ce na zo na kular masa da matarsa. ba wani nan ni kyale ni kin san ya ce wai ba zan je gida ba dan Allah haka ya dace kin san fashi da ban yake wallahi dan zaki sha fama Allah sarki ne wai yaushe kika taho kuma kin taho gaba ɗaya kenan oho ni ma ban sani ba ban san me suka kulla shi da anti da yaya ba ya zo ya ta so ta a gaba har kuka sai da ne wallahi ai yaya tarik sai a bar shi wallahi haka ya hana ki dina kina ji kina gani ki daina tuna min don Allah to sorry tashi za ki yi ma ki mana wani abu mu ɗan ci ko breakfast ban yi ba ya ce mu je a gyara miki gashin kanki gashi kuma ni ai ba na ritocin i ai ba ritocin ba sake dai gyara mishi kayan shi za a yi kayan shi eh mana baki sani ba me kika sani ta yaya gashi na zai zama kayan shi tsakani da Allah ke ma dai banda neman magana a to na waye da Lalle ma ke ɗinnan wallahi. Oho, ke kika sani, babu komai a gidan nan, sai dai ki sha ti da kek. An jima ai za a kawo garar, wai har da yaya Tarik a garar da baba yayi Ta kwashe da dariya, ko da yake ya ce shi ‘yarsa sa yayi wa ba yaya Tarik ba. Allah sarki babanmu, Allah dai ya saka masa da gidan aljanna. Amin amin, mu je ki shirya dan da wuri zan koma kar abubuwa su haɗe min. Amma zan dawo da daddare idan kina so. idan Allah ki dawo, wallahi ina so ko kwana ne ma ki yi. Wa ni taɗijan, ya Tarik ɗin ne zai bar ni na kwana? Me zai hana? Ba za a ji mutuwar sarki a bakina ba, je ki shirya dai bari na sha ti ɗin. Kya ji da gulmarki. Ta ce tana yin gaba ta shiga ƙofar da za ta kai ta ɗayan falon kafin ɗakunan nasu. Wanka ta a gurguje ta ciro riga da siket ta saka ta ɗauko bel ɗinta da handbag ta fito. ta samu amiran ta kunna tv tana kallo tana shan ti ɗin kira min wayata ina ga a gida na barta okay. kicin ta wuce ta haɗo tea din ta zo ta zauna lokacin da amira ta kira wayar tata an daga gashi ta miƙa mata karɓa sai ta kare wayar a kunne hello Aunty, uncle ne ba anti ba da sauri ta ciro wayar daga kunnenta ta kalli namba ɗin ta ga dai number ta ce waye amira ta mata alama da hannu Dama wayata nake nema shine nace na Amira ta kira min ita. Oh, ok, ta zo kenan, kin daina kukan? Mm, good. Akwai wani abu ne? Mm -mm. sai mun dawo. A ciki ta amsa ya kashe wayar. Wai waye ɗaga? Yayati. Ta ce tana mika mata wayar. Wai kina nufin da wayar taki ya tafi? gashi shi nan ni ban ma san yaushe ya ɗauka ba. ya yi Tarik, ai kamar akwai landline a hanyar kicin ɗin can. Na ganta a saman wani tabin. Ni wayata nake so. Kika sani ko ni wan a kawo miki? Ai ban ce ina so ba. Malama ki daina pretending dan Allah Amira ce fa. Your best friend, mene wai ban sani ba, ko yanzu kin daina son yaya Tarik din ne. Ake ba shi I don't care attitude. Ni da na ce miki ina son shi ne. Faɗa wanda bai sani ba. tashi mu tafi kar ya dawo ya ce ya fasa kaɗan daga aikin babban yaya ta miƙe za ta yafa mayafi amira ta tuno da abin da ya ce mata wallahi na tuna ya ce kar ki yafa mayafi wallahi na shiga uku mayafin ma wallahi haka ya ce min kuma yana sane sai ya tambaya gaskiya ni wallahi haka za ki haƙura dole abu miji don a zauna lafiya ke kika sani Suka fito Sam yana zaune tare da gateman yana jiran su. Suka shiga motar ya ja suka bar gidan. Ita aka fara yi wa sannan aka yi wa Amiran sai sheƙi gashin yake da ƙyalli. Musamman ita da take da gashi sosai, ita kanta mai salin ɗin sai da ta yaba da santsi da yalwar gashinta. Duk da ba shi da cika sosai, tsayin da santsin ne ga shi baƙi sosai. A gate aka ajiye ta, Amira ta ce ba za ta shigo ba. su Salma suna ta kiranta. Kamar za ta yi kuka haka ta shiga gidan tana cike da jin haushin Tarik ɗin. Bayan la'asar suka dawo. Yana shiga gida ya ɗauki motarsa ko ciki bai shiga ba don ya san maman ma tana cikin mutane. Ya wuce nasa gidan. Baki ɗaya wurin ranar tunaninta ya yi ta yi. Shi ya sa suna sauka ya gidan ya huta gaba ɗaya a can duk da an jima dole ya dawo gidan nasu kafin a tafi kai yaran. Hon aka buɗe masa ya shiga da motar. Ya samu gefe ya yi fakin. ke ɗin ya miƙa wa Faisal ya haura. Ya murɗa ƙofar ya ji ta a rufe sai ya yi nokin. Idan da sallar take nan dabbaci ta yi tun ɗazu. Ta kwanta sai lokacin ta tashi. Ta yi sallar tana zaune jugum tana tunanin yanzu su Amira suna tun ana shan shagali ban da ita. Da tuni tana fat ɗin yaya ana ta harka. Nokin ɗin ya sake yi ta tashi daga wajen da take ta nufi ƙofar ta buɗe ta. Yana tsaye hannunsa riƙe da wayar ta da tashi, sai babbar rigar da ke saƙale da ɗayan hannun. Matsawa ta yi ta bashi hanyar ya shiga ciki, ta rufe ƙofar ta juyo ciki. Har ya zauna a kujera ya ajiye wayoyin a gefen sa ya cire hular kansa yana ɗan kishin gida, saboda yadda yake jin gajiya. ba ta ce masa komai ba ta wuce kicin ta ɗauko ruwa da kwaf ta kawo masa sannan ta miƙe ta shige ciki ruwan ya ɗauka ya sha ya ɗauki remote ya kunna tv ya miƙe ƙafarsa sosai sannan ya ƙaro esin falon ɗakin ta je ta zauna kurum ta shiru tana tunanin me ya kamata ta yi shi ma kuma kamar wanda aka kulle wa baki bai ce mata komai ba sai duk ta ji babu daɗi don ta ɗauka zai yi mata magana tun da dai shi ya ajiye ta Ta ɗan daɗe a zaune sai kawai ta tashi ta ce bari ta watsa ruwa. Duk da ta yi da suka fita da Amira. Amma kuma baccin da ta yi ta ji tana buƙatar ta watsa ruwa. Duk duk zuciyarta a jagula haka ta tashi. Tana shiga wankan ya shigo ɗakin ya zauna a gefen gadon riƙe da wayarta da ya kawo mata. Motsin ruwa ya ji a toilet ya gane tana ciki. Maimakon ya fita sai ya zamansa idanuwansa na kan ƙofar toilet ɗin. Yana danna wayarsa. San bata ji shigowarsa ba, shi yasa ta fito kai tsaye daga toilet ɗin ɗaure da towel ɗin da ya amfani da shi ɗazu. Kanta a rufe da ƙaramin towel saboda kan ruwa ya taɓa. Sai da ta zo kusan rabin ɗakin sannan ta ankare da shi. Ta daburce kamar za ta koma sai kuma ta ga shi ma komawar da kunya. Tsayawa ta yi cak kawai a wajen da take ta sunkuyar da kanta ƙasa. Ga wayarki, ya ce yana ɗaga mata ita sama idan shi na kanta. Zan ɗauka, ta ce tana jin tawul ɗin a ƙoƙarin ganin ta sake rufe jikinta sosai. Zo ki karɓa ko na koma da ita. Ni ba amfani zan da ita ba. Ba wani, anti ta kira ki sannan Amira ta yi miki test wai za su zo. Na kira ta na ce ba na neman su. To ka fita idan na saka kayan zan fito sai na karɓa. Ba inda za ni, ya ce yana gyara zamansa. Motsawa ta yi daga inda take tsaye a hankali har ta isa wajen wardrobe ɗinta. ta zaro hijab za ta saka ya miƙe iso ya riƙe hijab ɗin yana mata kallon cikin ido maye ne kike ƙoƙarin ɓoyewa shiru ta don yadda ya matso so close da ita ya hana ta motsawa yana kuma yi mata kallon ƙasa-ƙasa Am asking you me kike ɓoyewa show me don Allah ka yi haƙuri ta faɗa a rarrabe ganin ya riƙe jikin Soul ɗin Murmushi yana cije saman lips ɗinsa ganin yadda duk ta firgice ta shiga tashin hankali. Ke ma wai kin girma ko? dan Allah ni dai ka yi haƙuri. I can't haram ne? Eh ta ce da sauri ba tare da ta san ma ta faɗa ba. Kallon ta yi da sauri still yana riƙe da gefen towel ɗin. Ita ma ta riƙe ƙaƙam. Ta ya aka ya zama haram? Ya kai hannunsa a saman kanta ya cire towel ɗin da ta ɗaura ta rufe gashin. Wow ya ce yana saka hannu ya shafa gashin. Ta ya aka ya zama haram faɗa min? Sanyi nake ji, ka tsaya na sa kayana don Allah. Oke oke sakatu. Ya cika towul ɗin ya jingina da jikin miro yana faldin hannayensa. Ka je waje. Ba inda zane, idan za ki sa ki sa, idan kuma sai na taimaka miki fayin. Na shiga uku. Da saura ma yarinya ya kaɗa kai yana murmushi. Doguwar riga ta ɗauko ta ɗora ta a kan towel ɗin sannan ta zara towel ɗin ta ƙasa. Ta saka hijab ɗin a kai. Dariya ta bashi shi yadda take ta sauri ta gama. Ta kai towel ɗin ciki ta saka shi a washin mashin sannan ta fito. Kin manta baki saka abin da na gani a cikin wardrobe ki ba da twins ɗina. Bra and pants. Ta faɗa a zuciyarta. Da sauri ta fice daga ɗakin don ta gano yaya Tarik so yake sai ya hana ta saka a gidan. Dariya ya saka, ya miƙe daga jinginar da ya yi bayanta. Ya same ta a kicin kamar bai neman abu. Hannunsa zube a cikin aljihunsa ya tsaya a ƙofar kicin ɗin ya ce, Ki je ki shirya sosai ki same ni a mota. Gida za mu? Oho, kar ki ɓata min lokaci. Da sauri ta koma ɗakin ta ɗauki underwears ɗin ta koma toilet ta saka sannan ta saka riga da suke sakakku. ta ɗora vel a kanta mai ɗan kauri don ba ta so ya ce mata lallai sai ta saka hijab. Flat shoe ne a ƙafarta duk da ba ta da tsawo can. Amma shi ne ra'ayinta. Shi ta saka ma yanzu ta fito ta same shi a zaune a mota. Yana amsa waya ta cikin kunnensa da ke saƙale da bluetooth. Tana zama ya ɗora mata wayarta a kan cinyarta. Ta ɗauka ta jujjuya ta sannan ta kunna ta hau WhatsApp don ganin me yake faruwa. Wayar yake ta yi idanuwansa na kan titin. Ko sau ɗaya bai juyo ya kalle ta ba har suka ƙarasa gida. Da murnar ta ta kalle shi shi ma a daidai lokacin ya juyo bayan ya gama wayar. Wadda da dukkan alamu a kan aikinsa ne. Ki ajiye wayar ki kusa da ke zan kira ki. Ya ce bayan ya samu waje ya yi fakin za ta fita. Gyaɗa masa kai ta yi ta fita daga motar yana kallonta. Sai da ya ga ta fita sannan ta kalle shi. Ba zan koma ba. Sai ta yi gaba da sauri ta shige fat ɗinsu. Dariya ta ba shi ma ya kaɗa kansa yana hasaso yadda zai cicciɓe ta idan har ta ce za ta masa gardama. Fita ya sake yi daga gidan don zuwa ya samu baba a can gesa house ɗinsa. Babu kowa a fat ɗin nasu sai masu aiki duk suna can bayan gidan inda ake tarin bikin. Kafin a zo kai amaren gidajensu. Amira ta kira a waya ta ce ta kawo mata kayanta. sai ga ta ita da na'ima ta saka suka fita amira na tsokanar ta anta ce ta hango su da suka taho wajen ta kalli can inda maman take ta ga tana wani abin bata lura da jiddan ba tashi ta yi ta riga su isa ta kama hannun jiddan ta ce musu tana zuwa can wajen da ba mutane suka je jiddan ta gaishe ta ta amsa cike da murnar ganinta ashe da gaske yake da ya ce zai kawo ki ke ce kika ce ya kawo ki Eh ni ce, sannan babanku ma yana son haɗa ku gaba ɗaya ya muku magana har maman Fawaz. Ki nutsu ki kwantar da hankalinki, duk abin da zai je ya dawo ki riƙe mijinki kin ji kar ki ji tsoron kowa. Anti menene akwai matsala ne? Babu ko ɗaya, na san ba lallai ta amince da tarayyar ku ba. Musamman yanzu da duk muka gane Tarik yana son ki. Za ta yi ƙoƙarin baki matsala dole sai kin jajirje sannan ki haɗa da addu'a. Wallahi ni anti tsoro nake ji.